Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu masu kallonmu da mu sauraronmu barkanmu da warhaka mu kuma da saduwa da ku a daidai wannan hili namu na tattaunawa ta musamman wadda a ranar yau dinnan ta kawo mu a fadar mai martaba sultan na da magaram wanda a yanzu nan za mu tattauna da shi akan sabuwar tahiyar kasar nan tamu dangance da jadawalin da shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya janar abdulrahman chani ya tsara domin gina nijar sabuwa hanyoyi daban-daban na hange da tunani mai kyau da kuma nazari wanda ba shakka idan aka yi amfani da su to nijar za ta samu sabon lumfashi kuma ta hau turba ta gari wacce za ta ba ta damar bunƙasa tattalin arzikinta kyautata halin rayuwar al'umma da kuma jin daɗinsu ga baki ɗaya mai martaba assalamu alaikum gashi yau Allah maɗaukin sarki ya kawo mu anan da magaram mun zo a fada kuma wato muna jinjina muku muna kuma godiya da wannan tarbe da karba da kuka yi mana dangance da tsarin da shugaban kasa ya zo da shi bisa ga hangen da yake yi na cewa ga hanyoyi waɗanda yake neman 'yan ƙasa kowane ya zo ya kama hannu da hannu a haɗa gwiwa a samu a gina sabuwar nijar mhm. a manta da waɗancan kurakurai da aka yi baya mhm. da waɗansu tsare-tsare waɗanda ba a ga armashinsu ba mhm. da kuka ji wannan labari kuka ga wannan kundin yaya kuka karɓe shi to eh, <clears throat> auzu billahi min shaɗanu rajim bismillahir mana ne. lalle kamar da muka ji labari muka ji wannan muka ga kundi wannan bisa kan maganar tsarin da shugaban ƙasa ya yi tsari ne wanda yake zai wa nijar daidai zai tafi da ita daidai don aka diba can baya kurakurai ya yawa da son kai duk waɗannan abubuwa ne wanda ta sa aka tushe ta hiyar nijar aka tushe cigaban nijar wannan duka abin da ya rubuta a cikin kundi hanyoyi ne wanda za su hudda nijar daga cikin wannan kangin da ta shiga in aka dibi tafiyar yadda take yau duka abubuwan da ya zana a ciki wanda ya ga ya ce ya kamata a yi haka a yi haka a yi haka mm-hmm. wannan abu ne wanda suke masu muhimmanci kuma duk 'yan nijar sun san wannan abubuwa ne wanda suke in aka gyara su to tabbas sai dai a dinga ganin nijar tana ci gaba tana bunƙasa to kashi maganar yadda take kuma aka dibi tafiyar yanzu abin da ya rage kowa ya fahimci wannan tahiyar kowa ya kawo gudunmuwar wanda za mu samu mu bunƙasa nijar shi ne idan muka shiga cikin kundin gadan-gadan mm-hmm. mu zo a wato gimshikinsa na ƙarshe wanda shine ya hi shahuwar talakawa sosai shine maganar a komo a tushe a komo gida a gina ƙasa tun daga ƙasa daga talakawa mazamna karkara mm-hmm. hasali ma abin da ya shahi noma tunda wannan shine aiki na gadin-gadin kuma shine arziki babba mm-hmm. ana ku gani kamar ta wani tafarki ne ya kamata a ce an fi saboda bunƙasa ayyukan noma to eh, abin da ya kamata a yi shine a yanzu an gayyada tafiyar take kuma alhamdulillahi daga kama ikon su zuwa yanzu allah ya sabko da ni'imar shi mm-hmm. wannan ba karamar sa'a ba ce wadda za ta ba da damar ruwan sama ya gamu da na ƙasa wanda zai zamantu. guziri ne aka yi na aiki in aka dibi yadda tafiyar take zai zamanto eh, aka diba za a gani kamar matasa wanda ba su da aikin yi da kuma mutane wanda suke suna da ma aikin yin amma wuri ne za a gyara tunda president yana so a gyara wurin da za a yi noman gandafi kenan an yi gyara mhm. me ya rage aiki aikin da za a yi shine ba wani tsahi za a kawo matasa za su su bar wannan zaman wannan na kashe wando su zo da su a kama mhm. a yi noman wannan aka yi noman nan na gandari za a samu cimaka a cikin muka da a samu mutum har zai samu a ta ishe shi ya saida ya samu abin da zai yi guzuri abin da zai yi amfani da shi da iyalin shi kaga wannan hanya ce mabuɗa ce wadda take babba kuma abin da muke so sarakuna su kama in suka kama na farko a yi jan hankali in aka yi jan hankali cewar kowane sarki kowane barima kowane mai gari ya zamanto ya kaho kwamiti a cikin garin shi a cikin garuruwansu duka cewar wannan kwamiti shi zai yi jan hankali wannan kwamiti shi ne zai yi jagoran aikin da za a yi ya zamanto a kowane lokaci ana ganin tafiya ya zamanto in akwai wani abu da zai kawo cikas a magance shi a ci gaba to in aka yi haka to wannan insha Allahu ci maka sai dai mu ba da wani wuri ba a kawo mu ba da wani wuri wannan an yi tunani mun sani a nan da magaran musamman a arewacin ta wurare ne wuraren kiwo shi ma ya kamata a ce an nemi hanyoyin bunƙasa shi saboda yana kawo arziki a cikin ƙasa to in aka dibi eh, a turanci ana cewa shaftal na niger a kashi uku kashi daya yana da magaran hmm. yawan dabobi to kaga wannan in aka bunƙasa shi zai zamanto sauran wuraren ma ya taɓa su na niger hmm. in aka yi shi aka yi ya zamanto umma umma ne hmm. daga ko ina abin ya fito ya ishe mu mun yi yadda za mu sai mu dinga ɗauka muna kaya waje wanda zai zamantu a yi abatuwar na zamani mhm. wanda zai zamantu ana yi jirage suna zuwa suna ɗauka nama ne za a ɗauka a kai an saida shi a saya a zo a yi abubuwan da za a ci gaba wannan kuma wanda yake masu rai wanda ake korawa shi ma makwabtanmu da ake kaya za a samu damar da za a kai musu su ma su saya su wadata to kaga waɗannan abubuwan da abinci na ci da za a ci da naman da za a ci to zai zamanto ya ishe mu halmun ba wasu daga cikin bayanan shugaban ƙasa a kwanan baya yana batun sarrafa wannan arziki amfanin gona ne aka samu ya kamata ya zamanto an sarrafa shi saboda ya aka bar shi hakanan a tsabar shi ko abin nan bai da babu riba in ma dabbobin ne ya kamata shi zamanto akwai kamfanoni na sarrafa ko da sarrafa nono ko sarrafa naman ko a nan jihar da magaram eh, kuna da irin waɗannan kamfanoni ko kuma a gaba za a yi nazari to da an yi eh. akwai da aka yi sotramil eh. tana sarrafa hatsi dawa da sauransu to da ta mutu babu ita ba a sarrafa shi hmm. amma a yanzu a tunanin da shugaban ƙasa na tabbata za a samu hanyoyin da za a bi wanda za a kafa waɗannan kamfanoni don za a dibi inda aka yi yawan yin cimaka mhm. a kafa wannan kamfani wanda yake nesa wanda ya ma ana iya ɗauko shi a kashi nan a sarrafa shi to wannan zai ba da dama kenan ba lallai sai an ce ba a ɗauko shi a je a zuba a rumbu a tara hmm. a'a ga hikimar da za a yi wanda za a sarrafa shi wanda kawai an tashi ɗauka za a yi amfani da shi wannan ya zama ci gaba ne a wannan bangaren kamar kuna da wasu shawarwari a matsayinku na uyayen al'umma waɗanda za a iya a ce an yi riko da su saboda 'yan kasuwa manya su shiga wajen gine-gine irin waɗannan kamfanoni su shiga cikin harkar noma hakku sarakuna tunda da can da mun sani babban gandu na sarki ne to kuma yanzu sai aka samu wasu sarakunan ba duka ba wasu sun ja baya bisa fannin wani irin kira za ku yi saboda kowa ya koma ga irin wannan to kiran da za mu shi dama aka diba da sarakuna da attajirai hmm. abin da aka san su da shi noma hmm. kuma noma ba irin wannan dan karamin noma ba da yawa suke in suka yi shi da yawa su taimaki masu karamin karfi wani kuma su kai shi su saida wani kuma ya zamanto da shi ne ake ajiyewa ana amfani da shi jama'a tana ci to kiran da za mu yi a nan shi ne <clears throat> idan aka yi wannan abin na farko matasa za samu aikin yi na biyu zai zamanto dukkan in ka ga dan nijar ma za ganshi gan shi a ƙoshe za ka gan shi sosai don abu zai canza ba sai an yi wani kama-kama ba a ci abinci kuma alhamdulillah abin da muke nomawa abu ne mai gina jiki to da shi za a samu a bunƙasa har a taimakawa wasu masu ƙaramin aiki wannan hikima ce ba ƙarama ba kuma wannan muna goyon bayanta kuma za mu ci gaba da jan hankali kuma za mu yi yadda za mu yi eh, attajirai da wanda suke ma masu ƙarhin yi mu kara ba su karfin gwiwa domin su samu su yi dinga noman nan don a samu ci maka isassa a yi amfani da ita a magana ta biyu cikin abubuwan da shugaban kasa yake kokarin ganin cewa an karfafa mm-hmm. akwai maganar wato eh, shari'a shari'a ana so ta yi kyau shari'a ana so a yi ta cikin haske kuma abu ne wanda ku ba sabo yake gare ku ba a matsayinku na sarakuna ya kuke ganin ya kamata a ce a nijar an mai da hankali akan wannan zance to nan abin da ya kamata a yi yau an san shi zancen shari'a hali ne na mutum akwai wanda yake yana ta gaskiya akwai wanda yake shi kawai ba shi wani aiki ha'incin da shi ne aikin shi sai a lura na farko a ga da za a yi a taci mutane wanda suke salihai ne kuma horon da za a bada na masu shari'a ya zamanto sun samu horo na kirki wanda zai zamanto a nuna musu haramcin zalunci kuma in aka zo ya zamanto a minister na justice ko ba na justice ba ma a yi wani wani dan kwamiti wanda zai dinga sa idanu idan an yi wani abu ba daidai ba fut shi zai hoto ya magana kamar asa ido akan alƙalai ko akan alƙalai kuma ko da shari'a ta yi aka yi ya kamata a ce akwai kofi na shari'a wanda zai zama wani kwamitin tana bin wurin shi wanda shi ne zai ba da daman a yi bincike a yi control na duk irin shari'o'in da ake akan gaskiya ne ake don saboda a samu rahama ta Allah kenan bai kamata a bar alkali sagaga kara da shi sai abin da ya ga dama ya dinga datsa inda ya ga dama hmm. wannan shi ne ke kawo zalunci hmm. shi ne ke kawo tashin hankali don duk wanda aka wa wannan baya manja hmm. to ka gani an shiga mutum gaskiya a wanda bai da gaskiya a bashi gaskiya to ka ga wannan ai ba karamin barna ba wannan tsari ne president in yayi shi da ya hudu shi ya rubuta shi to ya kamata duk abin da aka eh, rattaba mhm. 'yan ƙasa kowa ya kama don a samu tahiya sabuwa nijar da zama sabuwa ce ta saki a cikin zancen ku yanzu da kuke zancen eh, a ba da horo da tarbiyya mhm. horo da tarbiyya mhm. muna ganin cewa mun gade su tun ga iyaye kuma ga addini kenan kuna nuhin ana iya a shigar da su cikin wajen horar da yara matasa da ke tasowa musamman tarbiyya ta addinin musulunci a cikin makarantu cikin makarantu wannan kamar yadda ka faɗi yau aka diba <clears throat> me yake kawo irin wannan abubuwa tarbiyya tana tashi daga gida tushe ne mm. mu 'yan nijar abinda muka gada eh, musulunci kuma a musulmicin da muka gada muna da tarbiyya wadda take mai kyau ta kyautatawa ta sanin ya kamata abin da bai dace ba ana gudun shi to da zamani ya shigo ya gilma sai ya zamanto akwai wasu wanda ba su tarbiyar suka zo aka gamu da su ake tare hmm. sai aka koyi irin yadda suke hmm. to duk waɗannan abubuwa ne wanda suke eh, in aka yi horo daga ƙasa horon nan daga ƙasa makarantu da sauransu a sa tarbiyoyin nan a cikinsu in an tashi koyo ba koyon karatu kaɗai za a yi ba koyan tarbiya a sa shi a cikin karatu to in aka yi wannan za a samu dacewa wanda yake kowa ya tashi hanyar nan ita ce zai bi gimshiki na biyu mai muhimmanci cikin wannan jadawali na shugaban kasa shine maganar jagoranci da adalci haka adalci cikin jagoranci abu ne shi ma wanda ba sabo gare ku ba a matsayin ku na jagororin al'umma amma idan aka ce yau za ku ba da shawara mhm. saboda jagorancin niger tunda mun sani hukumomin zamani ke jagorancin mhm. ya za ku iya ba su shawarar da za su iya su yi adalci kamar yadda a gargajiyance mu sarakunan mu suke tafiyar da jagoranci cikin adalci ko fiye da haka ma to yanzu kaga tunda sojiya suka ɗan mulki <clears throat> sun tarar da kurakurai kuma sun bayyana aikin da za su yi a kurakurai da suka tarra sai suka sayo adalci a ciki me adalcin da suka sayo a ciki an san mutum yana da laifi sai a kiraye shi a cikin rufin asiri hmm. wane yi eh, ga takardun nan ga abin da kai ka san shi da eh, yana san shi to kal wani ma ya sani tafi ka je ka mai da wannan mutum nawa aka kira wanda ba a san ba an kira shi haka wannan ba karamin adalci ba ne kuma abu ne aka yi shi to duk mai hankali in ya tsaya riba ya gani ya san wannan hikima allah ce a ciki wanda zai jayya da ita to da allah ne ke jayya mm-hmm. wannan a gane da wannan kuma <clears throat> aka diba yau yadda tafiyar take da irin yadda ake wa jama'a ake musu sassabci yanzu in ɗau misali a rage kudin mai kudin mai da aka rage akwai abu da yawa da zai canza wanda za a samu karuwa kuma mutum ya ji daɗi ya samu sauƙi in aka diba yadda cimaka ta hau mm. lokaci ɗaya president ya sa aka yi odal abinci aka kawo farashi ya kare mai karamin karfi yana da dama da zai je sai abinci da farashi mai sauki don samu ya ci ya wadata ba karamin ci gaba ba ne in aka dubi duka tafiyar da ake don in na fara zane abu da yawa ne a wannan shekarar daya mm. ya sauya a jiya ma a taron ministoci an ce an rage kuɗin magani na harkar likita kashi hamsin cikin ɗari shi ne nake baɗi da kuɗin magani da aka rage hmm. da mutum ya je likita ya diba shi hmm. kuɗin da zai biya shi ma ya zama rabi ah, to duk waɗannan abubuwa ne wanda yake yan nijar su yi la'akari da shi su kama president da hmm. tawagashi su kama musu don kama tasu wannan da jama'a za ta yi ita ce zai kara musu karfin gwiwa na kokarin da suke su kara ci gaba da kokari to wannan a cikin shekara ɗaya nijar ta ga canji kwarai in aka dibiyan da muke da duk takurar da aka mu allah ya hana shugabanninmu suka tsaya jama'a ta kama ba a ma san ba wani abu ya faru sosai da cimaka da wani abin da ya shahi eh, kudi da ake bada na biya da sauransu ba abin da ya canza sai ma ci gaba to kaga muka ɗau misalin da makwautanmu da wani abu a tambaya a ji me yake faruwa ba ɗaya ba ne ba ɗaya ba ne to sai mu ce alhamdulillahi duk mutum mai hankali ya kama ya kama a tahi da shi domin ƙasar nan ta samu ci gaba masha Allah wannan kuma muna shirye mu za mu kama a cikin maganar adalci mun sani kamar yadda kuka ce mhm. an tarar da kurakurai kwarai wasu daga cikin kurakuran a cikin tahiyar ayyukan eh, hukumomi na zamani hukumomin gwamnati ko aikin biro ko aikin 'yan sanda ko dai wani aiki da abin nan mutane ba su tsaya su tsaye da gaskiya cikin aikin wani kira gare ku game da 'yan kasa saboda a yi riko da gaskiya a cikin aiki haka ne to kiran da zan yi a nan shine in aka dibi baya abin da aka yi ba a tonawa amma ni sai in ce ita demokratin samu wannan wata iri ce ba irin ko ta turai ba ce don a turai ban ce ba ana irin abin da ake ana nan wanda yake demokrasi ya shiga ana yi da shi kwamar da yake ya zai cuci mutum kawai shine lissahin shine lissahin dan demokarasi kuma in ka cutar eh. ba mai tsaida ka hmm. ya kama kai ce kaile a sai a ce wannan namu ne militanki mu ne ku bar shi wannan mun gani da yawa hmm. mutum ɗaya zai hannu da mai duk abin da jama'a ta tara ya tashi da shi in ya tashi da shi a zo a yi wani bincike a yi wani lissafi a ce a ya ci miliyar biyu ya ci miliyar uku kana tsammanin ko zai maida ko za a da shi a sai ya hutu ga yana bunƙasa a gaban ka sai ma a ƙara mishi girma to wannan abin mu sake shi a bar shi a bar shi wannan tahiyar da aka ɗauko ta da gaskiya don eh, ƙasa ta ci gaba kana aiki biyan ka aiki hmm. biyan ka da shi ne za ka yi bukatunka kuma arziki da Allah ne na Allah ne ba to mutane ba sa gano sai su ce da wannan za su yi arziki hmm. shi ko da wannan ba arziki sai dai a koma baya sun mai da siyasa shago ko kasuwa ce kasuwa ce babba babba ita ce kowa kowa ma yake zo ya ci ta hmm. to muna so ko da a gaba za ta zo wata da ake cewa demokarashin to mu dai an magani wani abu kuma jama'a za ta ga mutane maganin wani abu na'am sai an sa wani batu da ke cewa gardufu wanda zai tare mu wani abu a samu garkuwa mai ƙarfi garkuwa mai ƙarfi na'am wannan sai da ita mm. in ba da ita ba to ana gidan jiya kuma kan Allah ya kawo ita ma amin ya rabbi alamin kamar a daidai wannan gaba da kuka tabo na tuna da maganar shugaban kasa yake faɗa cewa mm-hmm. za a ba 'yan ƙasa dama su yi tsarin siyasar da suke so kundi da takardu da dokoki waɗanda koma mutum yana so ya jagoranci irin na fir'auna to ba a nijar ba a nijar ba wannan yayi a wannan bangaren kuna ganin wannan dama ta samu yanzu kuna iya ku yi rikiya 'yan ƙasa su yi wannan tsarin ko kuma ya kuke kallon ita wannan magana dai wannan magana da firizidan yi hmm. duk mutum mai hankali wannan abun yana ran shi don ana gani ana ji ana gani hmm. to in ba a gyara ba wannan kuran to hal abada ba a ci gaba ba ake baya ne za to wannan mu muna shirye kuma na tabbata ba ni kadai ba yan kasa kaf suna shirye a magance wannan abun domin a samu ci gaba mutum guda bai handa mai abun da jama'a ta tara shi kadai ya tashi ya tafi wani ko yana neman abun da zai ci da bakin shi mm. bai ba wannan abun tsarin da president muna goyon bayan shi za mu kama wannan abin ya tafi don a samu ci gaba siyasa ta zo ma ta je a yi ta amma mutum ya san in ya shiga siyasa ma don ya bauta mutane ne ya kama musu don ya zo ya yi handama ne ya ba bake ne to kale zo allah sa maka ta zo magana ta uku shine maganar hulɗa da nijar take kullawa da ƙasashe a cikin zamantakewar da aka yi a baya mhm. duk a cikin hulɗoɗin da muke da su kullun mai kaza ne kacin kai yanzu kuma shugaban kasa ya ce wannan ya kamata a dakata Nijar ita ke da arzikinta niger ita ce ke da martabata ya kamata kasashen da duk za su zo mhm. to su mutunta Nijar mhm. kuma ya zan arzikin Nijar ga 'yan Nijar yake ba wawa sha za a yi a da shi a wannan bangaren wani sako gare ku wanda zai iya sa 'yan kasa su fahimci wannan maganar kuma su yi mata goyon baya to wannan abin da za mu ce yau in aka dibi dukkan bayanan da firizidan ya yi akan irin waɗannan abubuwa abu ne wanda yake yau irin ƙasashe wanda yake suna ganin su masu ƙarhi ne hmm. to ƙarhinsu ba na wani ba na wani abu ne na zalunci hmm. wannan bai gane ba mai karamin karhi ne wadanda da na'ura wanda za mu diba a can wuri ka za akwai arziki sai mu haddasa husuma a can hmm. wani ba ya je ba mu sai mu je mu kwashi dukiyar mu kwashi arziki mu tafi da shi kai kasar mu to saboda haka yau kan mage ya waye hmm. sojoji ana ganin su kawai soji ne to ba soji ba ne su ma sun yi karatu suna da ilimi wannan sai ya ja hankalin su bisa wannan suka ce kowa ma ya tahiye shi a bar mu hmm. wanda yake so yi da mu ya zo ga ka'idodin in ya bi in bai bi ba ya yi kalin su wannan alhamdulillah yan ƙasa suka gane kowa ya goyi da bayan haka hmm. saboda haka sai zamanto a cikin tahiya da ake yau Eh, cuɗa ne in cuɗa ka haka in aka zo ina da dukiya ta kana so ga yadda take in kana so ma amma dan eh, ragowa sai amma hmm. dan ka ji daɗi to amma ka ce wannan abin mai kayan bai isa ba shi wane ne kaza kaza wannan abin an wuce shi da na ce kan mai yawai yawaye hmm. yanzu abin da nijar ta sa gaba ci gaba ta sa gaba babu zancen ci baya kuma abin da yake nan duk wanda yake partenar ne wanda yake mai gaskiya kofa tana buɗe ya zo a shi wanda bai da gaskiya ya tayi je nuri ya je wani wata mashina hmm. wannan abin da muke nan muna goyon bayan haka a ci gaba da haka kuma ya zamanto a kan wannan ma turba ce akwai ka'idodi daban-daban daban wanda ya kamata a rubuta su a huda ko siyasa za ka yi wannan abin ka huta daga cikin shi to kai ba dan siyasa ba wannan aka yi an samu lahiya kuma 'yan ƙasa su sa ido da kunnuwa a ciki wannan shine zai magance duk wannan musiba na'am kamar yadda kuka ambata yanzu akwai tsari da su ma wasu daga cikin kungiyoyin horar hula da ke yawa wannan tahiya ta majalisar ceton kasa rikiya suka bullo da shi na cewa a sa nijar gaba a kan kowane al'amari kenan duk wani aiki da za ka yi ka tabbata haƙƙin ƙasa ya hita tukuna kafin ma ka yi lisanin abin da za ka samu da gaske na'am kamar mutum ne kana bisa itaciya mm. in ka zo in ka yanke ta da ƙasa da kai da itaciyar waɗuwa zaku haka amma in ya zamanto ka tattale ta ka ta yi ka ce wannan abin da na hau nauyi na a kanta yake ya kamata a ce ta zamanto mai kwari ce ta bunƙasa sannan ya zamanto ni ma na samu damar da nake bisa kenan za a samu damar da za a yi tahiya tahiya wadda take ba wadda za a koma baya ba idan akwai wani abu wanda yake ya hutu za a yi to kal mutum ya nemi kanshi kal ya kan kanshi kawai ya sa nijar gaba ita ce in aka yi sannan tukun mutum ya ce shi wannan aka yi wannan ita ce za a yi tahiya kuma ina tsammanin a yadda yan nijar suka ji wuya ban na tsammanin za su komo su bi wannan turba wadda take ta da wadda aka sha wuya wannan muna goyon bayan wannan abin kuma za mu raka wannan abin da addu'a duk abin da zai ya niyya za mu raka shi da addu'a don abin ya tafi nijar ta samu cigaba wannan haka yake masha Allah hmm. a gimshiki na hudu shine babban gimshiki saboda duk wannan zance da muka yi mhm. bunƙasa noma kasuwanci kiwo hulɗa da menene idan eh. ba zaman lahiya ba ɗaya wanda zai tabbata shugaban kasa ya ce to za a sake sabon salo mhm. na kula da sha'anin tsaron kasar mu saboda al'umma ta zama lahiya kuma ta tashi lahiya kuma sarakuna mun sani abin da ya fi muku ci muku tuwa kwarya shine a ce da al'umma ku ta zama lahiya na'am a wannan bangare wani irin kokari ne za ku yi ko gudunmawa za ku bada to abin da za mu ce ina fatan kal Allah ya gajiye su da shugabanninmu kal Allah ya gajiye su da sojayenmu da suke kokari amin ya rabu kuma allah ya kama musu domin zaman lahiya ya yi zama dan sarki duk abin da za ka yi baka zaman lahiya ko abinci baki baka ci sosai wannan eh, abu ne wanda yake tafiyar da za a sake ta tsaro hmm. alhamdulillah in ce ma kan in ci gaba niger babu taki ɗaya na niger da yake hannun wani ta tana hannunta sai dai mutum mai shigo ce zai yi wani zambashi ya gudu ya hita gudu ya hita da gudu hmm. in an gan shi a kashe in ba a gan shi ba ya ce ya sha hmm. to wannan abu ne wanda yake yana da mahimmancin gaske kun gani ina kara jinjina a 'yan nijar hmm. duk abubuwan da ake na zuwa a yi aran gama da wanda suke 'yan tawaye da wani abu samari yaran nijar su taɓa ja baya a kan maganar zancen za a ɗauke su ko soji ko za a je wurin wage na fama su yi wani abu na ja baya babu shi kullum jiran kira suke kullum jira suke a kira su alhamdulillah wannan ba karamin ɗiyoci ba ne a ci gaba da wannan kuma muna kira da duk 'yan nijar kowa ya kama duk inda dabara kana da magomago kana da addu'a kana da wani abu da za ka yi don nijar ta zama lahiya muna fatan ka kama a yi shi don a samu zaman lahiya don wannan raka shugabanni ne su shugabanni abin da suke so ba abin da suke so a ce an tashi lahiya an kwan lahiya wannan ina fatan za a yi haka kuma muna fatan in allah ya soya da za a ci gaba in allah ya da kuma mu duka duk yan nijar sa kama kuma muna kan wannan a cikin zancen kamawar mhm. kullum su jami'an tsaro abinda suke bukata shine yan eh, kasa su rika ba su labari kan kari akan lokaci da sun ga mugun da ko wani wanda ba su yarda da shi ba har lambobin waya suke rabawa don a rika a wannan wurin wace rawa ce masarautu ya kamata su taka a manya-manyan masarautu har ma ƙanana na garuruwa saboda a waye kan jama'a su rika ba da labari to wannan abin da ya kamata yi shine ya kamata kowane kanton kowane gurfama ko kana bakin iyaka ko baka bakin iyaka ya kamata a ce kowane gari akwai dan kwamiti wanda zai zamanto shi ne yake tsarin yadda za a ba da labari kwamitin nan in aka sa shi matasa da wanda ya kamata duk kowa yana da labarin me ya kamata ya yi idan ka ga wani abu ga lambar da za ka taba in baka da waya ka hau dokinka ko da zigiran mutu za ka yi ka je ka samu wanda za ka gayawa wanda yake nan shi ma ya gaya wanda zai gayawa an sa relay wanda yake na gauga wannan aka yi shi shi ne zai ba da dama a kowane lokaci ana samun information ana samun labari duk abin da zai zo ana da labarin shi sai a yi maganin shi ko an zo kan yi attabu an tare shi wannan haka yi akwai maganar cewa su waɗanda ke tada zamne tsaye ko 'yan ta'adda ko mhm. masu fashi da makami mhm. mafi yawa suna zama tare da mu haka amma kuma wasu sun sani diyansu ne ko kannansu ne mhm. ko amma sun ƙi gaya wa jama'a wani kira za ku yi gare su to wannan kiran da za mu yi zama masu cin amana ne kada su zama masu cin amana ko ɗan da ka haifa ne in ya to yana da wani abubuwa da yake na ɓanna wanda zai cuci mutum zai cuci nijar ka nuna shi in ka nuna shi kai ma ka huta wurin allah amma don ka ce ɗana ne to abin da zai yi zai cuci wani zai cuci ƙasa wannan in yayi kai ma kana da kamashu sosai kuwa wannan a kiyaye da wannan wannan ya kyautu duk 'yan ƙasa su san da cewar su sa ƙasar su gaba da farko sannan su yi zancen kansu ko zancen wani wannan aka haka zai ba da dama a kowane lokaci aka samu wani abu ko da wani abu zai gudana an yi maganin shi kafin ma wani shi wannan kwamiti a kowane wuri a sashi kwamiti ne na sirra tsakanin 'yan gari da mutane mm. in aka yi kai da kanka in kana da wata manufa ma ba kai ba tun da ka ana kallon ka hakan wannan haka yanzu da muka takaita zance a bangaren da magaram kasar mhm. da kuke mallaka ya a halin yanzu ayyukan cuɗanya juna tsakankanin al'umma kasuwancin su bunƙasa tattalin arzikin su zaman lahiyar su ya al'amarin yake a cikin wannan shekara ɗaya ta jagorancin sojojin to eh, sai in ce alhamdulillahi don in aka dibi zaman da ake ana zama da lahiya alhamdulillah sai dai dan abu da ba a rasa ba wani harkar wani kwaya wani dan wani tashi hankali tsakanin mutum da mutum wannan abu ne wanda yake dama a cikin rayuwa ana gani ana samu kuma in aka diba eh, abubuwan da suke tafiya yau duk abubuwan da muka sa gaba don mu yi yadda za mu yi mu ci gaba ne ci gaba kwa kai da kanka abin da zai ma kyau ka san shi abin da bayan ba kyau ka san shi to abin da zai ma kyau ka kama ka yi shi kuma alhamdulillahi mutane a nan suna ƙoƙari ƙoƙarin da suke na farko in ma zancen roƙon Allah don eh, a yanzu magana da nake ma ko ƙur'ani ka dafa baya cinka a yanzu magana da nake ma ko wanda suna addu'a kan wani abubuwa don mu tsari ne muka yi mm-hmm. masallatai masallatai da malamai malamai daban daban daban daban wanda muka girka mm-hmm. suke wani aiki yi muke muka yi ya zamanto wannan sun samu hutu yau mm. gobe wancan sun kama jibi wancan ya kama haka miki yanzu alhamdu kafi muka yau muka rihe ta mm. na zana ma kin da yawa ce na alhamdu kafi mm. sai muka yi santes ginta muka gama aka yi ada a kan niyyar allah ya zamna da nijar lahiya Allah ya mana maganin duk bakin azalimi amin ya rabbi alamin Allah ya kamawa mu abin da muka yi na alhamdu kafi sai muka yi lansuma da yake cewa hmm. na ƙur'ani sabka dubu lansumar da muke yi malaman da suke nan sai a buɗe ƙur'ani a raba hmm. aka raba sai a yi zancen mutum ko ya yi shi muna so mu ce ya biya shi sau goma hmm. in aka gama shi ya zama sabka goma ce ita ce lansumar in aka yi kuma sai muka tsara kowane masallaci kowane eh, malami ne eh, ya zamanto eh, mu muna ce musu kamar limamai limamai mm. don mu masallacin mu ma da suke nan a suke mm. muna da takardar su mm. kuma mun san wane ne liman duk karkashin masarauta suke da masarauta muna da lambar waye shi mun san na'ibin shi mm-hmm. ko na iban shi in aka yi wannan da muke tahiya sai ya zamanto an raba ku masallacinku mun ba ku sauka goma ku ɗau lokacin da za ku yi in kun yi ana lissafa sai ku zo limamin juma'a babba shine za ku kai lissafi in aka yi ana yin wannan har da kai inda kowa zai zo ce ya gama liman yana da takardu sai in kira su ce ku zo gaba daya a yi fatiya shine muke cewa sentence ginta sai a yi fatiya kuma sai a ba da wasu abubuwan da za a yi irin addu'o'in da za a yi a ci gaba a ci gaba haka to mu haka muke yana hmm. babu interruption masha Allah shi yasa ka ga abubuwa da yawa kokarin da muke yau duk wanda ya shiga lamarin Niger wallahi sai wani abu ya hutu mushi ne wani abu da zai hutu wani abu zai hutu mushi wanda zai faskare shi a can anniyar shi ta koma anniyar shi ta koma mushi sai ya gamu da wata jaraba to wannan ne muke yi shine ma makwabtanmu suka yi koyi da mu suka fara hmm. <laughs> yana da kyau kyakkyawan misali a kyakkyawan misali mu nan Nijar muka bada shi bisa kan dogaro da Allah dogaro da kai da kuma kokarin addu'o'i Allah da ya mana jagora Allah ya kama mu mai martaba kuma mun gode game da wannan tattauna da kuka ba mu dama muka yi a wannan fada dangance da waɗannan zantutuka gaba daya da shugaban kasa ya zo da su na gyara nijar gina nijar sabuwa ba ta sabon lumfashi masu kallon da sauraron mu kamar yadda kuka ji ana ne muka kawo karshen wannan tattaunawa da mai martaba sultan na da magaram wanda ya yi bita ɗaya bayan ɗaya irin abubuwan da shugaban ƙasa yake hange masu kyau ga ƙasar mu Nijar da kuma irin yadda za su ba da himma sosai da gudunmawa saboda 'yan ƙasa su fahimta kuma su zo tare da su a rungumi juna a goya baya ga wannan tsari niger ta samu ta hidda su a wuta kamar yadda ake cewa niger ta samu kanta ta samu cikakken yancinta arzikinta ya koma nata 'yan ƙasa su wadata rayuwa ta yi kyau a ƙasar nan gabaki daya da fatan allah maɗaukin sarki zai sa wannan tattaunawa ta mu ta yi tasiri abubuwan da muka faɗa na kirki shawarwari a doka ya amfani da su waɗanda aka ga kuma eh, suna da wani kure ajizanci ne da adam a maida su gefe kuma a yafe muna na'am amin ya rabbil alamin ana muka kawo karshen wannan tattaunawa daga nan da magaram sashen hausa na tele sahel ke muku assalamu alaikum